kafin ku abubuwan da muke tafa da su hafiz ba mukanin labarai. To Sarfilu, Isra'ila ta sanar da kashe wani mayakin kungiyar Hamas wanda aka gani a bidiyon harin watan Oktoban bara da aka kai wa Isra'ila. Shugaban ƙasar Ukraine ya ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180. hukumomin congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar To Allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan a cikin shirin za a cewa wasu da ake zargi 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane da dama a garin mafi da ke karamin hukumar Tamuwa a jihar Yobe. Haka kuma za a ji cewa yayin da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar tsugunar da mutane masu yawa a wasu jihohin Najeriya za a je da hukumomi za su taimaka. Flood ya yi muna ɓanna sosai ya ci garuruwa mutane sun rasa gidajensu sun rasa dabbobi shinkafa da ake noma ta damina wasu duruwa sun haɗe ta haka kuma za a ji cewa kotun ɗaukar ƙara a jamhuriyar Nijar ta umarci gwamnati ta baiwa sabbin jami'an kastam dama fara aiki idan ba haka ba ta fuskanci tara. to don saboda mutum guda ko mutum biyu ko kuwa an yan kallilan mutane waɗanda su abun bai cika ra'ayinsu za a bari a ce duk kuɗin ƙasa a yi ta su kullum kullum ana ana cire miliyan hamsin hamsin. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai ɗaura kan matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka don inganta harkar noma a ƙasar. wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu aro kuke aiko mana ta imel to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Yau Talata sojojin Isra'ila sun faɗa cewa sun kashe wani mayakin kungiyar Hamas wanda ke da hannu a harin Oktoban bara da aka kai wa Isra'ila. kuma an gan shi a cikin wani faifan bidiyo yana shan lemon kwalba a gaban wasu yara biyu da suka samu rauni a wani harin gurneti da ya kashe mahaifinsu rundunar sojan isra'ila ta bayyana ɗan bindigar mai suna ahmad fauzi wadiya kuma ta ce ya shiga cikin al'ummar native hasara a harin da aka kai a watan oktoban bara rundunar sojan isra'ila ta ce wadiya yana cikin mayaka takwas da aka kashe a harin da aka kai a ranar asabar a birnin gaza Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau talata cewa za ta yi nasara a yakin da take yi da ƙungiyar Hamas ko ta samu makamai daga Birtaniya ko babu. Kwana guda bayan da gwamnatin Birtaniya ta sanar da dakatar da wasu makaman da take fitarwa zuwa Isra'ila saboda damuwa kan amfani da su a Gaza. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180 a yankin Poltava. Zelensky ya faɗa a shafin sana Telegram cewa makami mai linzami guda biyu ƙirar ballistic sun afkawa yankin ciki har da yankin wata cibiyar ilimi da asibiti. jami'a yankin zafariza sun bayyana cewa wani hari da rasha ta kai kan wani otal ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu biyu rundunar sojan ukraine ta faɗa a yau talata cewa dakarun rasha sun kai hari a yankunan tsakiya da gabashin ƙasar ukraine da makamai masu linzami hudu da jirage marasa matuka 35 inda makaman tsaron saraman ukraine suka harbo 27 daga cikin jirage marasa matuka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar da ke babban birnin kasar da sanyin safiyar jiya Litinin. Ministan cikin gida na kasar Jakumin Shabani ya faɗa a shafin na X cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu. Kafofin yada labarai na kasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu kuma wasu wasu faifan bidiyo da ba a tantance ba da aka ce na cikin gidan yarin ne sun nuna gawarwaki da dama a ƙasa a wata hira da aka yi da wani direban motar tasi washi matoko ya ce Sun isa a makare, jami'an tsaron gidan yarin ke ta harbi, 'yan sanda sun zo a makare, kafin karfe biyar babu 'yan sanda muna iya ganin mutane suna gudu fursunoni suna gudu ba mu fahimci komai ba sai da muka lura da cewa sun toshe hanya babu hanyar shiga gidan yarin makale shine babban gidan yarin kasar da ke iya daukar mutane dubu da biyar sai dai a cewar rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international na baya-bayan nan ta ce gidan yarin yana ɗauke da fursunoni sama da dubu goma sha biyu waɗanda akasarin su suna jiran shari'a ne hukumar kasar da yana ƙoƙarin rage cunkoson jama'a inda aka sako fursunoni da dama 'yan watannin da suka gabata To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan sama da mutane 80 'yan Boko Haram suka kashe a garin Mafa da ke karamar hukumar Tarmuwa a jihar Yobe. Inda suka tayar da bam a garin tare da ƙona wato gidaje. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Ibrahim Mustapha ya haɗu mana. rahotanni daga karamar hukumar tarmuwa da ke jihar yobe sun tabbatar da kisan mutane 85 a garin mafa da ke karamar hukumar wadda 'yan boko haram suka kashe sai dai har yanzu adadin mutanen bai kai ga tantance yawansu ba amma wasu rahotanni daga yankin sun tabbatar da adadin mutanen sun kai 85 inda wasu rahotanni suke nuni da adadin ya fi haka rahotanni dai sun tabbatar da cewa 'yan boko haram din sun kashe mutanen ne kwanaki kaɗan bayan 'yan banga sun kashe 'yan boko haram a yankin wani mazaunin garin ya bayyana min ta wayar talho yadda ake ciki a garin na mafa da ke karamar hukumar tarmuwa yanzu dai halin da ake ciki ba da yanzu gaskiya mun tsaya jana'iza kuma an yi don gone gone an yi kwane kwane don kuma ya tashi wasu wanda suke motoci duk sun gone wasu wanda suke wannan irin gefen nan sauya wadansu irin ɗauki wasu yan wansu ma sun je suna musu jana'ira yanzu wannan duk wanda muka dan kawo ne ake musu jana'ira nan ta zama yanzu. eh wato a takaice dai irin mutane wanda suna da yan uwa a kusa sun zo sun ɗauki gawawakin suna musu jana'iza. Eh kafin mutanen nan su tafi ba haka ne a cikin daren masu da suka dinga da ɗaukan yan wansu. Wato kamar adadin mutane nawa aka kashe ko adadin. Ba tsayayyen labari da yawa suna cewa tamanin wasu suna cewa kai dari ma amma ba tsayayyen da takamaiman yadda za ka iya cewa ga hinan mutane kaza ne dan ba ta za ka zangula ma an cika ana gaya to an ci an cika zangula ma zangwar biyu tukuna an cika mutane da shayi ka san ba ka ba ne. a zantawa na da kakakin rundunar 'yan sandan jihar yobe abdullahi dungus ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar telefon. an samu hari ne na boko haram a mafa da suka zo a zaman ramako ga kisan da aka yi yan banza sun kama sati biyu ko uku da ya wuce. Suka wuce garin su ya faru lokaci da abubuwa da yawa kokarin bada wani kuma yana yanzu haka haka dai gwamnatin jihar yobe bata cire wani sanarwa a hukumance game da adadin mutane da aka kashe ba Karshen rahoton kenan ibrahim mustapha mur muryar Amurka daga Maiduguri. To madalla a gaida Maman Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya dama da karashin labaran duniya. Kashi 60 cikin dari na matasan Afirka na neman ficewa saboda rashin saka ido kan cin hanci da rashawa da ke barazana ga makomarsu nan gaba. a cewa wata ƙuri'ar jin ra'ayin matasa fiye da 5,600 a ƙasashe 16 da aka fitar a yau talata. gidauniyar iyalan Ichikwizi da ke birnin Johannesburg na ƙasar Afirka ta kudu, wacce ta ƙaddamar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar na mutane 5,600 masu shekaru 18 zuwa ashirin da hudu ta ce, ana kallon cin hanci da rashawa a matsayin matsala mafi girma guda ɗaya da suke fuskanta don cimma burinsu na samar da ingantaccen rayuwa. ta ce banda haka kuma akasarinsu ba su yi imanin cewa gwamnatoci suna iya ƙoƙarinsu don magance wannan hukuma ba saboda haka kusan kashi sittin cikin ɗari na neman yin ƙaura nan da shekara biyar masu zuwa binciken matasan afirka na 2024 wanda gidauniyar ta ce ba zai musalti ba an gudanar da shi ta hanyar tattaunawa ta fuska da fuska a watan janairu da fabrairu a ƙasashe da suka fara daga afirka ta kudu zuwa habasha Muhammad Hafiz Baballe ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ambaliyar ruwa da aka samu a wasu jihohin Najeriya ce sanadin tsugunar da jama'a da dama, mahukunta sun so mai ikirarin ɗaukar matakai domin samar da sauƙin rayuwa ga dabban jama'a da wannan iftila'i ya shafa. sai dai duba da halin kuncin rayuwa yake yanzu a najeriya musamman ga talaka ko waɗannan matakan za su kawo sauƙin rayuwa ga jama'a da abin da ya shafa daga sokoto muhammad nasir ya duba mana wannan batu alƙalumman da hukumar bayar da agajin gaggawa ta najeriya ta fitar sun nuna an samu hasarar rayuka da dama da kuma dukiyoyi na miliyoyin nerori kuma dubban mutane sun rasa wuraren zama a jihohin da aka samu ambaliya kuma yanzu jama'a na cikin halin neman ɗauki musamman duba da yanayin da talaka yake ciki a najeriya jihohin sokoto da kebbi na daga cikin wuraren da ambaliyar ta yi muni abin da ya samu hukunta ɗaukar matakan hanzari ko da za su kawo sauƙi ga waɗanda matsalolin suka shafa a jihar kebbi a cewar gwamnan jihar dr nasir idris kauran gwandu ambaliyar ruwa ta haifar da hasarori da dama flood ya yi muna ɓanna sosai ya ci garuruwa mutane sun rasa gidajensu sun rasa dabbobi shinkafa da ake noma ta damina wasu duruwa sun haɗe ta so ba za a iya samun wasu wurare da yawa ba za a iya samun abinci ba musamman shinkafa wasu wurare ma har da gero ba za a samu ba su saboda haka gwamnati ta haito da hanyoyin da za a taimaka mutane domin a rage musu raɗaɗin wahalhalun da suke fuskanta gwamnati ta sai famfo na ban ruwa na sola guda dubu talatin sannan kuma mun sai cng guda dubu ashirin da biyar wayannan kuma za mu raba ma manoma ne abinda duk ya shahi sha'anin dangin abinci da wani harkar noma duk za mu yi mu tabbatar da cewa mun ba mutanen mu ba saboda komai saboda su ji daɗin tafiyar da aikin noma. Ko bayan wannan matakin gwamnan ya ce za su samar da wasu shirarruwa da za su kawo sauƙi ga halin kunci da jama'a suke ciki tun kafin aukuwar ambaliyar. Za mu yi ayyuka na alheri kuma za a hito hanyoyin da za a taimaka mutane domin su tsaya da kawahunsu Mun hito yanzu muna nan muna gina skill acquisition centers. a kowane senatorial zone matasanmu su zo su yi koyi sana'o'in hannu mata da maza a jihar sokoto kuwa gwamnati ta kafa kwamiti domin kiyar sabanar da ambaliyar ruwa ta haifar tare da baiwa gwamnati shawara kuma shugaban kwamitin wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar bello idris ya bayyana abin da suka gano a total garuruwa 1341 gidaje dubu goma sha hudu da tara da arba'in farmlands dubu da ɗari da tasa'in sannan akwai abinci da dama wanda ya riga ruwa sun tafi da shi sannan akwai kamar dam dam waɗanda sun kawashe kamar hamsin. Tuni dai da kwamitin ya shaida wa gwamnati matakan da ya kamata ta ɗauka. Mutane da sun kasalwantar da gidajensu a taimaka musu da abinci, a taimaka musu da kuma wurin matsugunni, a taimaka musu da wurin kwana, a taimaka musu da kuma kayan magani a taimaka musu da ainihin wurin zama da sauransu. Yanzu haka dai dubban jama'a ne ke zaune raddat hannu sake domin ruwa sun rusa gidajensu gonaki sun nutse ba abin yi sai neman agaji na kuma halin kuncin rayuwa da suka tsinci kansu a ciki. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaishe ka. To daga Najeriya idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuwa wata kotun ɗaukar ƙara ce da ke birnin Yamai ta umarci mahukunta su gaggauta baiwa wasu sabbin jami'an kastam dama fara aiki ko kuma su biya su diyar wato dala wato sefa miliyan hamsin a kowace rana tsawon shekaru biyar. Wakilin murya Amurka sulman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani kan wannan batu. Matasa sama da ɗari ne aka ayyana cewa sun yi nasara daga cikin waɗanda suka rubuta jarabawar shiga aikin duwan ko kuma kwastam da gwamnatin Nijar ta shirya a shekarar 2018. Sai dai bayan kammala ɗaukan horo baiwa waɗannan sabbin jami'ai dama su fara aiki ya ci tura. Matasan sun yi zaman dirshan daga wannan ofishi zuwa wancan ya fi a kirga. Haka kuma sun sha koke-koke ta kafafen labarai amma shiru ba wata amsa mai gamsarwa. Mafari kenan suka garzaya kotu. bayan zaman da aka yi a matakin farko batun ya sauka a kotun ɗaukar ƙara wace a ƙarshe ta baiwa waɗannan sabbin jami'ai gaskiya isuhu ingai ibrahim na daga cikin waɗanda abin ya shafa alkali ya ce duka inin da gwamnati ya ɗuka idan bai samu cikin hakkin mu ba za ya zuba mana miliyan hamsin wai ba yana nihin ne ba a bamu miliyan hamsin shikenan shikenan an bar zancen a'a duka ini guda in gwamnati bai samu cikin hakkin mu ba miliyan hamsin za ya zuba mana kenan sai lokacin da ya samu cikin hakinmu wannan abu ne wanda mun ji daɗin shi kwarai don saboda yanzu dole ne gwamnati ya ɗauki mataki ga shi tunda baya bata lokacin shi ba kullum yana goyon bayan mutane wa'anda ba su nan suna biyan gaskiya a cikin aljihun ƙasa ne za a hiddo shi to don saboda mutum guda ko mutum biyu ko kuwa an yan kallilan mutane wa'anda su abun bai cika ra'ayinsu za a bari a ce duk kuɗin ƙasa a yi ta hiddo su kullum kullum ana cire miliyan hamsin hamsin kawo yanzu hukumomi ba su bayyana matsayinsu ba dangane da wannan al'amari da suka gada daga shuɗaɗɗiyar gwamnatin farar hula wanda kuma ko a wancan lokaci ba a taɓa fitowa fili aka bayyana ainihin dalilin turjiyar da ke tattare da batun shigar da waɗannan sabbin jami'ai a sahun ma'aikata ba sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta sai cnt mun kai halidu na cewa ya zama wajibi gwamnati ta bi umarnin kotu don kada a jawa kasa asarar kuɗaɗe na ba gaira. Tun da an yi uh, jarabar wannan a biskan doka kuma an yi yadda ya kamata gwamnatin Nijar bai da inkin kewa kuma ba da ke bayan wannan abubuwan nan bisu da inkin kewa su waɗannan mutanen nan bai kamata a ɗauke su ba a sake aikin su tun da an bar su har sun je sun yi formation har da ta su suna nan amma a lokacin da an ka zo wai a ɗauke su waɗansu sun ka hana a ɗauki waɗannan mutanen nan.